um, zainabu abu ya zo da wasu abubuwa masu kayatarwa kuma ya zo da abin da ake kamar wani fadakarwa mana na farko misali da dauki magana faɗakarwa shine babu wanda ya isa ya kashe wani ko ya raye wani sai Allah babu wanda ya san da zai zo duniya babu wanda ya san da zai bar duniya duk da an san Allah ya ba likitoci ilimi to amma ba koyaushe suke shiga hudumin ubangiji ba saboda haka akwai tauhidi a ciki da kuma yadda ita zainabu abu ta yi tauhidin cewa babu mai kashewa sai allah babu mai rayawa sai allah kuma allah ya nuna wa likitoci cewa magana ka gamar ka ce eh, an yadda allah shi ba da ilimi to amma babu wanda ya sai shiga hurumin ubangiji a wanda ya bai kalli fim din zainabu abu ba ya zo ya kalla domin labari ne zaga kamar soyayya amma ba soyayya eh, da soyayyar amma ba soyayya ce tafiyar da jugon fim din ba labari ne na sadaukarwa na soyayya tsakanin yan uwa ba wai tsakanin mace da namiji kadai ba soyayya tsakanin ɗa da uwa soyayya tsakanin uwa da ƴaƴanta da yadda uwa za su iya yin komai domin ta ceci ɗanta so zainabu abu labari ne mai kyau gaskiya kuma ya samu suna mai kyau zainabu abu suna ne da ike da daraja da kima a guri na zainabu abu